من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tarɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muke shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙonsa Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai lillahi muna nan dai a aya ta shida suratun nisa'i a inda muna cikin bayanin wato wane ne makwabci da kuma hukunce-hukuncen shi makwabci da falalan shi da matsayin shi da haƙoƙinsa da Allah maɗaukakin sarki da manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suka ce a baiwa makwabci. Shi ne wajen waljari zil ƙurba, waljari junubi, wasahibi biljambi wabni sabil, wa ma malakat aimanukum inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura. na ɗebo mana waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da bayanai <clears throat> da suke bayani akan makwabci a san wane ne makwabci a san matsayinsa a san kuma darajansa a ƙarƙashin wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu irin mutumin da jibrilu yakan yawan yi masa wasiya a kula da haƙƙinsa a mutunta shi a daraja shi a kimanta shi irin makwabci manzo Allah sassale ce kullun jibrilu sai ya tunatar da shi sai ya masa wasiya game da makwabci kai manzo Allah sassale ce da abun ya yawaita ma sai da na ɗauka daga ƙarshe ma shari'a za ta ce makwabci shi ya fi cancantan ya gaji makwabcinsa fiye da ‘yan uwan mutum na jininsa’ manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye kamalan imanin mutum imaninka da kake takama da shi cewa kai musulmi ne imaninka da kake takama da shi cewa kai mumini ne to manzon Allah sallallahu sai ya rataye kamalan imaninka da cikan imaninka ya rataye shi akan haƙƙin maƙwabtaka. imanin naka ba zai zamanto cikakke kammalalle yanda ake so ba sai ka ba ma wannan ɗan talikin haƙƙinsa shine makwabci sannan a wata a wani hadisi manzo Allah sassala ce musuluncin naka ma gaba ɗaya da kake tutiya da shi kake takama da shi kake gadara da shi shi ma wallahi kana iya rasa shi ta dalilin rashin girmama makwabci ta dalilin rashin mutunta makwabci musuluncin naka makana iya rasa shi gaba ɗaya ga shi ba ridda kai ba fa ba wai gaban boka kake zuwa ko ɗan tsubbu ko ɗan duba ba a'a haƙƙin wannan ɗan talikin mai sunan makwabci shi kawai kana iya rasa musulunci ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna musuluncin naka da imanin naka ba sa cika ba za su zamanto kammalallu ba sai ka kyautata wa makwabci matukan kyautatawa sai ka ba wa makwabci haƙoƙinsa cikakku kuma ka kula da haƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da gobe kiyama in dai har ka tabbata ka yi imani da Allah har can cikin zuciyanka kuma ka yi imani da ranar lahira za ka mutu a ta da kai a tsai da kai gaban Allah a tambaye ka a maka hisabi in ka yadda da waɗannan ka yi imani da su to manzon Allah sassale ce to lalle ka girmama makwabcinka ka girmama makwabcinka bi ma'ana wanda baya girmama makwabcinsa to tamkar da'awar imani da yake da Allah da ranan ƙarshe ma bai taso ba ƙarya ne wannan hadisi mai albarka imamu muslim ya ruwaito shi a hadisin anas Allah ubangi yadda da shi manzo Allah sassale ce la yi uminu a hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku ba zai taɓa zamantowa mai cikakken imani ba sai ya so wa ɗan uwan shi irin abin da yake so wa kansa makwabcinka yana cikin ‘yan uwanka da ya dace ka so musu irin abin da kake so wa kanka a wani hadisi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wallabi nafsi biyadihi na rantse muku da allan da raina ke hannunsa manzon Allah ne fa rantsuwan nan manzon Allah ne fa rantsuwan nan eh yanzu abokinka amininka wanda kai da yaje cewa ne eh na rantse maka da girman darajar zatin Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa ai ina ji zaka saurara masa aboki makena ko wani mutum cikin musulmai ko mahaifinka yayi irin wannan rantsuwa ai dole ka mika wuya ko to wannan fa manzon Allah ne yace muku wane eh na rantse maka da allan da raina ke hannunsa la yu'minu abdun wallahi duk wani bawa baya zamanto mai imani hatta yuhibba li jarihi sai ya so wa makwabcinsa sai ya so wa makwabcinsa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so wa kansa in kaga baka so wa makwabcinka abinda baka so wa kanka to manzo Allah ya rantse da Allah da numfashinsa ke hannunsa cewa imaninka babu shi imaninka ba cikakke bane a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairul ashabi inda Allah mafi darajan abokai a wajen Allah mafifitan abokanai a wajen Allah subhanahu ta abokai a wajen Allah to shine mutumin da ya fi kyautata wa ɗan uwansa wa khairul jirani mafificin makwabta a wajen Allah mafi darajar makwabta a wajen Allah shi ne khairuhum li jarihi wanda yafi kyautata wa makwabcinsa wanda ya yafi kyautatawa makwabcinsa to kaga waɗannan hadisan gaba ɗaya idan muka haɗa su suna kururuwa ne suna kira ne zuwa ga sadar da duk wani nau'in alkhairi zuwa ga makwabcinka na biyu ka nuna masa so da ƙauna na uku wannan umarnin fa wajibi ne yadda ka san sallah ta waje ba a gare ka in ka batta Allah zai maka ukuba to haka nan ma haƙƙin makwabci yake wajibi a kanka in ka bashi Allah zai maka ukuba kuma aljanna ma da kyar ta samu Allah ubangi ya rufa mana asiri akwai malamai suka ce akwai maganganun da suke yaduwa da a society na musulunci musamman na larabawa a zamantakewar larabawa akwai kalmar da suke cewa makwabci kafin gida in ka zo anguwa kana neman gidan haya za ka zauna da iyalanka ko za ka sayi gida to ana cewa mutum ya fara sanin halayen makwabci kafin ya me kafin ya nemi gida ko kafin ya sayi gidan da zai saya a anguwa domin komen kyawun gidan da za ka saya a anguwa komen darajansa da kimansa idan aka ce duk makwabtan marasa kirki ne to wannan gidan fafanko ne wannan gidan ba daɗin zama a ciki ba ni'ima ba ne sannan ana kimanta darajan gida bisa kimanta menene bisa kiman makwabtai makwabta da makwabta da suke wajen yanzu idan aka ce ka zo gari ga gida mai kyau yanda ya kamata amma aka ce makwabtan gaba ɗaya a wajen barayi mashaya yan fyaɗe yan menene da Allah duk wanda ya gina gida komen kyan shi da tsadan shi a cikin wannan irin anguwan da irin waɗannan makwabtakan wannan gidan suke da Allah gidan zai tsada kowa gudun shi zai e eh, kaga gidan ya daɗe yana zaune har kaga ji ka ce kai aka duk abin da aka kawo ma kawai kaga kiman shi ya faɗi me ya yadda kiman shi makwabtaka idan ka zo anguwa ka aka ce maka akwai masallaci akwai islamiyya mutanen kirki ne a wannan anguwan ba a sata ba a taɓa motan mutum ba a kaza ba a jin kiɗe-kiɗe babu wajen sunuka babu wajen shan giya babu sinima babu kaza babu kaza da Allah wannan anguwan wannan gidan zai kima ko ba zai ba dole zai kima za ka ga ana rige-rige a kama irin wannan gidan to shine aka ce makwabta ne suke zamanto dalilin tsadan gida da darajansa makwabta ne suke zamanto dalilin menene faduwan gida komen komen tsadansa wannan kenan makwabtan har ila yau suna da fifiko wajen haƙƙi akwai makwabcinka wanda yake dangantaka ta jini ta haɗa ku kamar yadda na faɗa a jiya dangantaka ta jini ta haɗa ku sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane? makwabtaka ta haɗa ku to idan makwabcinka ne musulmi ne kuma dangantakan jini ta haɗa ku haƙƙi nawa za ka bashi uku akwai haƙƙi na dangantaka ta jini akwai haƙƙi na kasancewan shi musulmi ne akwai haƙƙoƙi na musulmi akan ɗan uwan shi musulmi akwai haƙƙoƙi da ya cancanta na ‘yan uwa ga ‘yan uwa wa atizal ƙurba haƙƙahu wancan kuma haƙƙul musulmi alal muslimi su tabbata a kan shi sannan akwai haƙƙin makwabtaka ita kanta wannan kenan sannan akwai haƙƙin makwabci ne shi a madangantaka ta jini ba ta haɗa ku ba sannan kuma har ila yau ba ma musulmi ba ne to wannan haƙƙoƙinsa sun bambanta da irin waɗancan dukkansu suna da yadda haƙƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki ya ce a basu makwabtakan ga nau'ukanta don ‘yan uwa su sani jiya na taɓo kaɗan daga ciki amma na faɗaɗa bincike kamar yadda malamai suka ce na farko akwai makwabcinka na ƙud da ƙud shi wanda entrance ɗinku gate ɗinku mashigin gidanku ɗaya ne amma kowa da apartment ɗin shi amma gate ɗin shiga gidan ɗaya ne to wannan shi ne makwabci da ya fi kusa da kai akwai makwabcin da shi gidanka na kallon nashi yana can tsallake shi ma makwabci ne akwai wanda yake ga kofan gidanka ga nashi a jere suke ga wani a can tsallake duka makwabta ne amma wannan ya fi kusa wanda gidanku kofan gidanku a jere yake ya fi wanda yake sai an tsallaka titi yana kallon naka sannan akwai makwabcinka a wajen aiki aiki kullum na haɗa ku ofis din ku ɗaya ne yana da haƙoƙi a wuyanka akwai makwabcinka a kasuwa ga shagon ka ga nashi ko a jere ko kuma shagon shi na kallon naka makwabci ne wajibi ne ka bashi haƙƙin shi za mu zo mu ji irin haƙoƙin akwai makwabci a halin tafiya na yi bayanin shi akwai makwabci a wajen gona ne kawai takan yi mutumin nan yana zariya kai kana riga cikin amma gona ta hada ku a nan maraban jos ga gonanka ga tashi ya taso daga zariya ka taso daga riga kaduna nan ku je ku haɗu ga gonanka ga tashi gona ta hada ku ya zo yana noma kai ma kana noma to kuma kwabta ne a wannan lokacin da ake noman kuke haɗuwa a wajen kada ka sare mai gona kada ka nome gonanka ka tattaro yayin ka jefa masa ina fata ana gane irin wannan kar ka mai wani abu na mugunta kuma idan aka ka abinci ko ruwa aka kawo maka kariko yana noma to zaka ce mai wani bismillah ga abinci an kawo idan lokacin sallah yayi ce a ah, wani lokacin sallah yayi fa mu yi sallah hakkin makwabtaka ne nuna masa alkhairi ka nuna masa abin da ya cancanta ina fata an gane ko akwai makwabci kuma a wajen makaranta za ku zauna makaranta aji ya haɗa ku hmm? aji ya haɗa ku kujeranku kusa da kusa ko ga ajinku ga su can suna class 2 kana class 1 duk waɗannan ‘yan azuzuwan makwabtanka ne akwai haƙƙi to haƙƙoƙin makwabta da musulunci ya zana suna da yawa akwai haƙƙoƙi kamar haka na farko amsa masa sallama idan ya maka sallama idan ya ce assalamu alaikum ka ce mai wa alaikumus salam ka ƙara masa ka ce wa rahmatullahi ka ƙara masa ka ce wa barkatuhu ma ya baka ɗaya amma kai ka kara masa har uku ma ina fata an gane ko kamai da sallama wannan wajibi ne haƙƙul muslimi alal muslimi akwai raddus salam in ya maka sallama ka amsa kamai da masa sallama wannan haƙoƙi ne na gaba ɗaya duk inda musulmi ya haɗu da musulmi amma sun fi ga makwabci da makwabci domin suna da tasiri sallama da amsa ta yana ciccire waɗansu abubuwa da da shaiɗan ya zuba a zuciya game da ɗan'uwanka musulmi kullum ya maka sallama ya kaga suna fita suna fita suna fita daga zuciyarka he kaga kawai soyayya da kauna tana mai gurbin wannan kiyayyar da da take cikin zukatan yanzu ko ku ne a zaune a dakali misali kullum wani yana wucewa ya wuce ya wuce kuna hira a dakali ya wuce bai muku sallama ba can ya wuce bai muku sallama ba wata rana sai wani ya ce ni kan wai wannan wai wannan da yake wuce wai waye ne ko ba haka ba wai waye ne a ce a ah, wani anan yake wai shi dan waye ne me yake takama da shi ya mai da mutane ne za ka ga wannan rashin salamu alaikum sai ya haifar da wani abu to yau da gobe sai wani ya challenge nashi sai ya tare shi sai ya tare shi haka kawai zai tashi ya takale ka sai ya hange ka kana zuwa sai wani ya tashi daga nan inda suke zanen shi ma sai ya yi opposite ɗinka yana tafiya kana tawa yana tafiya sai ya dan banke ka da ƙarshe ci ah, shi ya banke ka ke malam kai dabba ne mahaukaci baka gani baka gani ne ka kaɗe ne ci ah, ba kai ka fara kaɗe ni ba ni na fara kaɗe ka kamar ya na bige ka eh wani irin shashasha ne kai kai daga ina baka da tarbiya ne duk farashin sallama ya jawo shi zai banke ka din dama neman sababi yake ina fa ka kular da su ne kawai shedan ya raya masa wani abu a zuciya cewa kai din nan kai dan kake nuna za a nuna maka karshen ka sai kaga dan da ka haka irin masomin fada kenan irin wannan shine Allah rufa asiri yau ko ka zo wuce kullum ba ka wa mutane sallah motan ka ta mutu ba mai tura ma sai ka zo daidai wajen mota ta mutu jama'a da Allah ku ta yace nemo waɗansu dai nemo waɗansu dai ina fata an gane ko na biyu daga cikin haƙƙin makwabci da makwabci shine ka rika masa nasiha haƙƙi ne girmama makwabci ne haƙƙi ne na makwabci don mu san haƙƙoƙin yi masa nasiha game da addini game da yadda yake tafiyar da gidansa game da ƴaƴansa game da iyalansa game da irin abubuwa da yake sayowa yana sawa a gida game da abubuwa na kide-kide da ake ji a gida game da tarbiyyan yara duka mutum ya rika taimakawa ka kira shi ka sa ka bashi shara ya shiga makaranta ko ya sa iyalan shi da ƴaƴan shi ka rika kuma neman shawaran shi idan wani abu ya taso maka haƙƙi ne domin annabi annabi sai addinu annasiha addinu annasiha nasiha wannan makwabci ya shiga ciki na uku kaful adha anhu tunkude duk wani abun da zai cutar da shi daga kanshi tunkude shi suna daga cikin manya-manyan haƙoƙi tunkuɗe duk wani abun da zai cutar da shi ina fata an gane karka juya kwatan gidanka ya rika bin ta gidan shi wannan shine kada ka sayo janareto mai ƙara kamar na a bangon gidan shi wannan bai dace ba a daina leƙen masa cikin gida wannan shine kada ka rika neman masa ƴaƴa kada ka rika neman masa ƴaƴa ran da baka nan ƴashi ta gudu ta shigo wajenka ko kuma ka ɗauke ta a mota ku tafi wani gu ga gida ga gida ka lalata masa ƴaƴa ba a sani ba wannan babban amana ne da cin amana ka zamanto masa alheri ga ƴaƴansa yanda yake gare su ka zamanto haka bai ka bada guduma wajen lalata su ba sannan kada ka kama ƴaƴan makwabtanka wani abu bala'i mai rusa tarbiya anguwa irin video show din nan eh ko ko ka buɗe wani ɗan shago na aron kaset na kiɗe-kiɗe ko na fina-finan hausa duk makwabtan nan duk matan makwabta da 'ya'yan makwabta kai ne dalilin lalacewansu da kallace-kallace kada ka kawo wannan kada ka kuskura ka kawo sunuka a anguwanku cutar da 'ya'yan makwabta ne baka taimaka musu ba su tura 'ya'yansu makaranta su makale wajen sunuka su tura su aike wajen nika da cefane su makale wajen sunuka a tura su sallah su makale wajen sunuka ta dalilin sulukan nan naka suka koyi ɗaukan silai silai biyu naira ɗaya naira biyu har a kai naira goma naira ashirin suna kaiwa suna kallo mutum ya kiyaye iri waɗannan gaba ɗaya kada ya kawo cutar da makwabta ne kuma wallahi imaninka zai zama to tawayayye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ka zama to mai alkhairi ga makwabtanka in kana da shago a gida ɗauko malami ka ce duk ‘ya'yan makwabta su zo a rika koya musu haddan alkur'ani kai kana biyan malami alheri ne ka jawo musu bige wani go a rika sallah in ba masallaci alheri ne ka jawo musu duk wani abin da zai taimaka musu ayi amma ba abin da zai lalata ‘ya'yan makwabta ba maza da mata kaga an sayo kaset an tura ƙarƙashin hijabi ko an je rentin an je an kalla an dawo da shi kai ka buɗe shagon duk ka lalata mutane har matan gida ba su tsira ba kar mutu ya zamanto wannan sharrin ga mutane musamman ma makwabta wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fadakarwa yayi tsoratarwa yace wallahi na rantse muku da Allah wallahi na rantse muku da Allah bayi da imani bayi da imani wallahi bayi da imani sai da sau uku manzo Allah ya maimaita wannan kalman kila man ya rasul sabai suka ce ya rasulullah waye haka waye haka ni ne na fito kai ka ganni kai ah, wallahi bayi da imani wallahi bayi da imani wallahi kace malam da Allah waye me ya faru ne kun da man waye waye ai hakuri rantsuwan ya tayar da hankali akwai tsoratarwa sai manzo Allah sassala ce kala malla ya amanu jaruhu bawa'iqahu duk mutumin da makwabcinsa baya kukuta daga cutarwansa wallahi bayi da imani wallahi bayi da imani wallahi bayi da imani duk makwabcin da baya kukuta baya samun zaman lafiya baya kukuta daga sharrinka to manzo Allah ya kore imanin da kake takamama da shi kai ta sa jallabiya dubu kullum baka da imani Allah rufa mana asiri a wata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa wallahi wanda makwabtansa ba sa kubuta daga sharrinsa wallahi ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba a wani hadisi wata rana sahabai suna zaune a gaban manzan Allah sallallahu wasallam suna kawo alkhairin sahabai ya kawo alkhairin wane ya kawo alkhairin wane sai waɗansu suka kawo alkhairin wace mace a gaban manzan Allah suka ce ai ya rasulullahi wance din nan da kasanta wance wance tana da gata da sallah ba ta taɓa bacci da dare saboda tsaban ƙiyamun laili sannan da rana kuma ya rasulullah kullum azumi ne sai dai harcenta harcenta ba makwabci da yake kubuta daga harcenta harcenta kullum cutarwa ne ga makwabtanta kun san abinda manzon Allah sarsala ya ce duk da yawan sallolinta da nafilfilu da azuminta sai annabi ce la khaira fiha babu alkhairi kwata-kwata a tare da ita kai manzo Allah sai ya ce kai in tabbatar muku hiya finnar tana cikin wuta ma ta dalilin harcin da yake cutar da makwabta ku duba yawan sallolin nan da yawan azumin nan fa amma ta dalilin makwabci kawai manzo Allah sassale ce tana wuta kuma ba alheri a tare da ita ba alheri a tare da ita Allah rufa mana asiri haka nan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sarsala ya kawo ƙaran makwabcinsa irin cutarwa da makwabcinsa yake masa ya kawo yau ya kawo gobe manzon Allah sarsala ya ce shawaran da zan baka e je ka fidda kayan gidanka gaba ɗaya katifarka da kayan dafa abincinka da menene ka ajiye su kusa da hanya da ake wucewa mutumin nan ya amsa ya je ya buga 'yan rumfa haka dai irin kamar 'yan gudun hijiran nan ya fidda yar katifansa ɗan abin nan ɗan murhu inda ake girki duk ya kawo su ya ɗan yi rumfa ya zauna a wajen kawai umarnin manzo Allah ya bi hikimar haka ga ta nan in mutum tunda akan hanya ne dole akwai masu wucewa in wannan yazo ya wuce ci ah wane ya na ganka anan ka fito gida ka zauna anan ka fitta kayan ka nan ce wallahi cutarwa makwabci na ne wane sai ka wannan ka Allah tsine mai albarka ce amin sai ya wuce wani iya zo ya fito ta haka ah, wani ya na ganka anan ka bar gida ka zai wallahi cutarwa makwabci ka Allah wannan Allah la'ance shi makwabci fana ji wancan ɗin. tsinuwa ta yawa tsinuwa ta yawa sai ya tashi yace ya rasulullah ya kai manzon Allah na roke ka na haɗa ka da Allah ka umurci wannan makwabcin na ya koma cikin gidansa manzon Allah ya ah, aka yi akwai damuwa ne ko matsala ya ce e duk wanda ya wuce nan ya tambaye shi ya ji dalilin fitan shi ɗin nan ya ce ni ne sai ya tsine mu sai annabi ya ce ai Allah ya riga tsine maka kafin tsinuwar jama'a jama'an nan da kake gani suke tsine maka tsinuwar Allah ta riga yi tasu ina fata an gane ko to duk irin waɗannan abubuwa akan makwabci ne kawai abu na hudu ana son mutum ya jurewa cutarwa makwabcinsa kai kada ka cutar da shi amma ka iya cutar da kai ka jure ka jure wannan shine abinda malamai suka ce ba wai sai ya kyautata maka bayan kai ka kyautata masa to idan ya kyautata maka kada idan ya munana maka karkara ma kai ka jure kai hakuri daga cikin haƙoƙin makwabtaka makwabta ka rika bincikan irin yanayin da makwabcinka ke kwana condition ɗin shi don manzo Allah ya ce duk mutumin da yake kwana a ƙoshe ya ci ya ƙoshi ya kwanta alhalin makwabcinsa yana kwana da yinwa yana sane manzo Allah ya ce bai da imani wannan mutumin to ya zai ƙunsan makwabcina bai ci baya ko ya kwana da yinwa ko yana da damuwa shine mutum ya riƙa samun hanyoyi da dabaru na sanin irin yanayi da halin da makwabcinka ke ciki misali ka tura iyalinka ta je ta zauna da iyalin shi ina gajiya lafiya kaza kaza kaza ta rika dai hira da ita har ta gano ko sun karya ko ba su karya ba ko sun ci abinci rana ko ba su ci ba ko sun ci na dare ko ba su ci ba duk za ta rika lura tana kawo maka labari usuwa ne fa kwana kaza yau ba su ci abinci ba to sai ka tura sai ka tura musu ina fata an gane ko ka ce iyalinka ta rika lura me yasa gidanku da haske nashi bai da haske ne ce ka tambayi yara kai zona aliyu ya gidan su ahmed ba wuta ne ai baba nan nefa suka zo suka yanka mai wutan tun satin da ya wuce har ma wayoyin suka nade suka sa a mota baba kasan informant ne yara ka ce a a a to shi kenan ka yi hanyar da za ka bi ka ɗan biya a dawo da wayoyin a menene a haɗa musu wuta alal aƙalla 'ya'yan shi su rika bacci da dare cikin irin zafin nan da sauro da muke ciki su rika samun ɗan sanyi suna sha na firij kai ne dalili Allah zai maka albarka ina fata an gane kai su wani suna zuwa makaranta a baba ai ba su biya school fees ba an kore su baba ai an kore abubakar bai sai littafi ba a school to he ka bincika yayaya ka je makarantan ka ce akwai wani yaro mai suna aliyu kaza me matsala ba tare da iyayen sun sani ba a kudin makaranta ne ka biya masa kudin kaza ne littattafan a dan saya masa in Allah ya hore la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha alal musi'i qadaruhu wa alal muktiri qadaruhu gorgodon yalwan mai yalwa gorgodon kuma samunka ka je ka biya masa sai dai yaro ya ga kai an kawo masa receipt an ce ya koma makaranta to duk irin wannan alkhairi ne yana da kyau ko kuma ka ga ƴaƴan shi kullum bokiti sun je bohol ɗiba ruwa ko rijiya a ya suwa ne kullun ina suna wahala ai an yanka musu famfo to sai ka je ka biya amanna musu duk irin waɗannan sai kai bincike ina fata an gane ko to yana daga cikin haƙƙin wato makwabtaka mutum ya rika irin waɗannan ba wai ka je ka ji sirrin su ka tona ba fa a'a haƙƙina na ƙarshe na shida shine rufa masa asiri da kare mutuncinsa da iyalansa daga fallasa duk wani abun da zai kawo fallasa mutuncin gidan ya zube darajan gidan ya zube dukka kare wannan ina fata an gane ko makwabcinka ne ranan ya zo kaza kaza zai dan shiga mota ya ne ka ga wani dan kwalba ya faɗi ta aljihu ashe irin na whisky din nan ne irin ƙanana kasan kasan shedan tunda an ce akwai rinki meme da za a gani in ka rike sai shedan yayi waɗansu ƴan ƙanana haka shi dan tsotsa haka kawai don bala'i dan haka ake tsotsa dan igo daya sai kaga ya caja mutun kawai tsada ne da shi sai kaga ya fadi a a a iko Allah sai su wane wasu na wannan harkar to ba a so ka fada duk inda ka shi ashe wani yana jan kwalba wani yana ashe kaza wani yana kaza ba a so ko kaga yar shira nan wani yazo ya dauke ta a mota a boye ko ya gudu ya dawo da ita to irin wannan ba a so ka yada kai ta yada a anguwar kowa ya sani har ta kasa samu mai aure sai dai ka kira shi ka masa fada kawai kai da shi wani bazan boye ma baka sa ido a ƴaƴanka ana fita da su kai da shi zaka iya fada masa daga nan ta mutu magana amma ko iyalinka ka fada mata ko iyalinka kar ka faɗa mata ka bar abun tsakaninka da Allah man satara musliman satarahu Allah Allah ce duk wanda ya kwaye sutura ko mayafi ko hijabin da Allah ya lullube wani da shi kai ka zo ka kece shi aka gan shi, sai Allah ya kece naka kai ma ina fata an gane ko to wannan sune ne kaɗan daga cikin haƙoƙin maƙwabta ina fata an gane ko yawa to wannan shine bayani kar a zo a ce wa abudullahi ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kar ku hada shi da komai wa bil walidaini a kyautata makwabci a wuce me makwabcin wane ne makwabcin yaye menene kyautata masa din menene falalan shi me darajan shi me yasa aka bashi wannan muhimmanci dalilin da yasa aka ba irin wannan mutumin muhimmanci duk mutanen da suke surrounding dinka suke zagaye da kai su ne tamkar ganuwarka sune ne katangarka wanda ba mai iya huda su ya shigo ya cutar da kai ya cutar da gidanka ko da baka nan amma in baka zama lafiya da su baka ba su haƙi external enemy makiyinka na waje in ya zo zai cutar da kai ya huda ta wajensu ya shigo ta wajenka mai sauƙi ne alama ina gidan wani kaza kaza suka kalle su da kyau suka gansu da ɗan gariyo ko wuka suka ce gidan wani eh, gashi can dama haushinka ake ji ba zaman lafiya amma in akwai kyautata da zaman lafiya bayan da za a yi maki ya zo ta hannunsu har a huda a shigo a cutar da kai to kamar kai ne kake ƙara ƙarfafa fence gidanka da kake yake da fence yake da katanga to makwabtanka su ne katanganka kullum ka rika karfafa su kana kyautatawa yanda maki ba zai biyo ta hannunsu ko yahuda ya yi penetrating ya shigo ya cutar da kai ba wannan a takaicen takaicewa shine abin da ya shafi makwabci kaɗan allah ubin ya mu dace to sai Allah madaukakin sarki ce a kyautata musu a kyautata ma iyaye a kyautata wa marayu a kyautata wa miskinai a kyautata wa 'yan uwa na jini a kyautata wa matafiya da duk abinda hannayenku suka mallaka a kyautata musu inna allaha shi allah fa la yuhibbu baya son mutumin da man kana muftalan wanda yake ɗaga kai sama da mutane yana wani jiji da kai bai kula kowa yana gani ya fi karfin kowa ba zai kula kowa ba ba zai rintsinawa kowa ba ba zai mu'amala da kowa ba sannan ba zai ba ma kowa sisin shi ba sisin shi ba zai shiga hannun kowa ba to Allah baya son muhtalan mutum mai takama fakhuran mai yawan alfahari irin wannan allazina yabkhaluna wanda suke rowa marowata ne yan uwa na dangi ba sa samun kwabon shi miskinai ba sa amfana da kwabon shi marayu ba sa amfana da kwabon shi makwabta ba sa amfana da kwabon shi iyaye ma haka kawai ba sa amfana da kwabon shi sai matan shi da ya aura da dangin matan shi kawai da ɓangaren matan shi baya sa ƴan uwa na jini ba sa amfana da kaban shi alladhina yabkhaluna waɗanda suke rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli suke umurtan mutane su yi rowa rowansu ga addinin Allah rowa ga eh, taimakawa addini rowa ga wajen mutane da aka lissafa suna rowa sannan su umurci mutane su ma su yi rowa eh ya ji ka ba da wani mama keken fili ma malan za a gina islamiyya sai ka yazo ya same ka alaji lafiyanka kuwa lafiyanka ko alaji ka sa da kake yi kalli ƴaƴan da suke bayan ka alaji kalli ƴaƴan da ka haifa kalle yau aka ce baka nan kana jin akwai mai tasowa ya musu wani abu ka ɗau wannan kadara mai kuɗi haka ka bawa abin da musulunci ka ce ka bayar a masallaci a gina kaza an shi masallaci wato shi Allah bai rena inda zaka mai sallah ko dan abin nan aka yi dan musalla haka bulo aka jera Allah yana karban sallah ya yi discouraging din shi ya nuna masa ya kalli irin iyalai da 'ya'ya da ya bari da menene ya kalli nawa ne suke university nawa ne za su primary secondary nawa ne suke rarrafe sannan 'ya'yan mata nawa ne yake da su in ya fara aurar da su nawa zai kashe musu sai kaga ya discouraging ɗinshi shi kaga ya ce a kira liman a na na yi tunani zan ba ku wani fili daga cikin filaye na amma wannan wani abu ya taso to filin da ba za ka sake gani ba kenan ina fata an gane bayan shi marowaci ne ya je kuma yana sa waɗansu suna me suna rowa suna rowa Allah ya rufa mana asiri sannan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna koye irin yawan dukiyan da Allah ya basu falalan da Allah ya basu kadarorinsa yana boye su don baya son ma a sani ina fata an gane ko baya son a san shi mai kuɗi ne baya son ma a san shi yana da kadarori kaza saboda kar a zo a rika karban zakkansu ce mun zo karban zakkan filaye da motoci da menene a yi ta lissafa masa kadarorinsa to bai son ma a sani ina fata irin ashabul jannati din nan da babansu ya rasu suna yana gona kullun lokacin girbi yana ba miskinai a cika musu ya basu da baban ya mutu ƴaƴan suka gada suka ce la yasrimunha musbihin ko ba haka ba yawa za su je da sassafe su girbe ta Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin ka Allah ya ce kawai fa asbahat kasarim kafin su je gona sai suka samu ta zaman to karmami Allah ya saukar da wuta kai ya kona ta fatanadaw musbihina a nughdu ala harthikum in kuntum sarimin Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin gashina wa ala hardin qadirin gashina fa asbahat kasarim kafin su je suka samu gonan ta kone gaba daya qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun karamin cikin sai ce ban gaya muku ba hmm? mu ba wa talaka wannan haƙƙinsu mu ba su wa ato haƙƙahu yau mahasadi mu yi yanda baba yake kuka ce a to mai suka tsinta ƙalo inna labalun suka yi regretin suka ce lallai mun ɓata mun zalunci kanmu amma duk da haka inna ila rabbina da ragibun muna sa rai Allah ya mayar mana wannan shi ne ya yi rowa ya hana wani da zai bayar sannan ya ɓoye irin falala da ni'ima da Allah ya masa Allah ce to wa'a ta lil kafirina lalle mun tana dama kafirai anan ba kafirai ake nufi wanda suka fita musulunci ba a'a masu kafurcewa ni'imar Allah masu butulci alamtara tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar to ne Allah ya ce babu shakka mun tana dama irin waɗannan masu butulcin masu butulci wa ni'imar Allah mun tanada musu azaban muhinan azaba ta wulakanci ta kaskanci gobe kiyama ina fata an gane ko wallazina yunfiquna amwalahum su waɗannan mutanen in dai har kaga sun bada kobon su in dai har kaga sun ciyar da kobon su sun fitar da kobon su sun bayar to wajen shashanci ne ko kuma ri'a'an nasu don riya riya ne kawai in kaga sun bawa masallaci to riya ne don a gani ne kawai a yaba amma ba wai don Allah ba ko kuma in kaga sun ciyar da kudinsu to wajen da wajen alfasha ne shashasha wajen ajo wajen wata mawaƙiya wajen wata gidauniya wanda kawai don a san shi a tafa masa gwamnati ta sanya shi a lissafi a rika bashi kwangila kawai domin Allah ya ce ya idu ya'idukumul mulfakara ko wa ya'murukum bil fashai idan ka zo ciyar da dukiyanka ta hanyar Allah sai ka ga shaidan yana nuna maka za ka talauce amma in ta alfasha ne wata mawaƙiya ne za a ɗauko ta yi waƙa a yi bushasha to ya amurukum bil fashai sai ya ce ka sa kwabanka anan sannan bayan haka wala yu'minuna billahi ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir ko imani da ranar tashin kiyama sam to Allah ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaydan ya zamanto masa makusanci aboki shaydan ne yake baka umurni kana bi to fasa a qarina lalle aboki ya munana waɗansu malaman tafsiri suka ce a wannan aya ta sauka akan yahudawa ne allazina yabkhaluna yahudawa da ahlul kitab yahuda da kristoci wanda suke rowa wa mutanensu fada musu gaskiyan cewa annabi muhammadu annabi ne sallallahu alaihi wasallam suna rowan bayyana wa mabiyansu gaskiyan addinin musulunci da gaskiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi sannan suna ummurtan su su manya manyan suna umurtan kananan a rika koyewa mutane gaskiyan musuluncin nan alladhina yabkhaluna wanda suke rowa wa mabiyansu su yi rowan tallata musu musulunci su yi rowan gaya musu gaskiyan musulunci da adalcin musulunci wa ya amuruna nasa bilbukhuli suna umurtan mabiyansu kuma kada su yadda su sanarwa mabiyansu kananan kenan game da addinin musulunci wa suna koye abinda Allah ya basu min fadlihi na falala shine abinda Allah ya saukar musu na attaura da injila suna koye abinda ke ciki na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar musulunci shi yasa Allah ya ce to in dai ta wannan fassarar ne to su can kan kafirai ne shi yasa Allah ya ce wa atadna lil kafirina azaban muhina walladhina yunfiquna amwalahum wanda suke ciyar da dukiyoyin su ri'a annasi don riya wala yu'minuna billahi kwata kwata ba ba sa imani da Allah din wala bil yawmil akhir balle kuma imani da ranan karshe wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda ya kuskura shedan yayi dominating din zuciyarsa shedan ya mallaki zuciyarsa shedan ne yake tafiyar da zuciyarsa to fasa a ƙarinan eh, lalle aboki ya munana shi yasa idan aka zo jefa su cikin jahannama kamar yadda zo a cikin suratul hijrati wa qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu ko ya Allah ni ban badda shi ba za a jefa shi da shi da qarin nashi din gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wani hadisi yace duk mutumin da ka gani a duniyan nan ya an halicce shi yana da shaydanin shi da aka halicce shi da shi duk inda ka shiga wannan shaidanin naka yana shiga tare da kai yanda inuwar inuwarka ba ta rabuwa da kai in ana rana duk inda ka kai tafiya za ka ga inuwarka tana binka to haka nan shaidanin kowane mutum shaidanin shi ake kira karin aboki tight friend wanda yake very tight kullun yana tare da kai baya rabuwa da kai to sai dai manzo Allah sai ce ni wa shaidanin ya musulunta na fi karfinsa ya musulunta baya umurta ta sai da alheri kai kuma naka to dama shine nan ne ake gane karfin imaninka in ya kullo ma sai ku yi kokowa da shi yana so ya ja ka kana fisgewa to nan ne demo kake kokowa da shi in karin jaye shi sai ci haba ai ƙaryan shedan yauna ci nasara akan shi haba ina zaune kai zuciya ta wai in tafi sinima walga lecture in tafi sinima in tafi sinima har wane ce zai biya mun ma ya kawo naki ai Allah ya dora ni kan shaidan to da shi kake gwagwarmaya wani sahi kaga ya kada kai wani sa in ya lafta ka a ƙasa haika kaga ya danne ka ka dade ka dade ka dade ka dade wata da watanni shaidan yana sama da kai can in kai wani yunkura da istighfari da zuwa masallaci da sadaka sai kaga ka tika shi a ƙasa kai ma ka zauna akan kan shi haka yadda akai a rexilid na shuru to wata rana ku yi zubar gado to da shi Allah yake jarraba ɗinka da shi ake gane level na imaninka ƙarfin imaninka in ya yunkuro sai kaga kaci nasara a kan shi in imaninka ya zama to very weak sai kaga shaidan ya samu rinjaye a kanka to shi ne abokin gwagwarmayanka har ka mutu ka koma ma Allah shi yasa wata ranar zuciyanka sai ka ji tana raya maka abin da bai da kyau tashi kai kaza kai ma ka shiga kaza ka huta kawai in ana kiran sallah ka huta kawai in ana kaza ka bari kawai to shedanin ne in ka fi zuciyanka ka fi karfin shi kullum he ka rika opposing nashi shine in ka saba son zuciyanka shine shedani yake zuwa maka ta zuciya wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa to fa innal jannata hiya al ma'wa wal ma'u barri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi wato zuciyanka kullum zai umurce ka da saba Allah shedan din ne yake shiga ya whispering maka abubuwa ya tsegunta maka abubuwa in ka biye masa ya samu nasara in ka biye masa to ka samu nasara shine karin na'am وما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما ظلما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Allah cewa maza alaihim wai me zai cutar da ku ne inji Allah idan kuka taimakawa addini in ka ɗauko kuɗi ka ba wa Allah ka ɗauko kuɗi ka sa a masallaci ka ɗauko kuɗi ka taimaka wa maraya waɗancan wanda Allah ya yi listin ɗinsu ɗin nan ka ɗauko kuɗi wa walidaini ihsanan ka kyautata musu ka ɗebo kuɗi wa zilkurba ka kyautata musu ka kyautata ma al ka kyautata ma Almasakin masakin wal jari dhil qurba wal jari al-junubi was sahibi bil janbi wabni sabili wama malakat aymanukum Allah yace waɗannan nan ce a kyautata musu innan ni wai me zai cutar da ku ne in kuka dauka kuka bayar me matsalan ku ne inji Allah eh ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal me yasa kuke rowa ne in ji Allah mutum ya yi rowa ya hana sannan ya ziga waɗansu su yi rowa su hana sannan ya rika ɓoye sa wai don kar a san mai kuɗi ne mai hali ne a zo neman taimako Allah ce wa maza alaihim me zai cutar da waɗannan mutanen ne lau amanu billahi da sun yi imani da Allah suka yadda da Allah su rike Allah wal yawmil akhir su yi imani da ranar lahiransu wa anfaqu mimma razaqahumullah su fitar da abinda Allah ya azurta su da shi su ciyar ka yi imani ka rike Allah ka yi sallolinka ka kyautata alaƙanka ga Allah ka kyautata ayyuka don gobe don lahiranka a gobe sannan ka fito daga abinda Allah ya baka eh, ka fitar da abinda Allah ya baka ka gutsura wa mutane ka taimaka musu ku sauƙaƙa musu Allah ce wai in kai haka me zai cutar da kai ne me zai cutar da ku in kun yi haka wa kana Allahu bihim aliman Allah ce ni fa ina sane da masu yin haka inji Allah ina sane da su in ka fitar ka ciyar din ka kyautata ina sane da kai ba zan mance da kai ba inji Allah in ma baka ciyar ba ina sane da kai ba za ka buyan mun ba ko kana gani idan ka sa kuɗin ka ba waɗannan mutane ka taimaka wa addini ka taimaka masallatai ka taimaka makarantu ka taimaka waɗannan mutane kana gani ni Allah ba zan saka maka bane kana gani in ka sa kayi asara ka tuna fa ni inna allaha la yazlimu misqala zarratin ni Allah fa bana zaluntar mutum in ya bani abu daidai da kwayan zarra fa bazan zalunce ka ba gobe kiyama ka tuna fa ni Allah ni nace muku fa man ya amal misqala zarratin khairan yarahu daidai da kwayan zarra in kai na alheri zan baka zan baka a gobe kiyama daya in kai zan baka goma goman nan umai da shi 700 ɗari bakwan nan unninin kashi dubunnai babu iyaka kana gani ni ne in ka bani ni Allah kana ganin ka yi asara ai bani ba asara bane ka tuna Allah fala yazlimu mithqala dharratin baya tawayewa mutum haƙƙinsa koda daidai da kwayan zarra ka bayar in dai alheri ne Allah ce zan baka shi zan baka alahira to me kake me yasa kake tsoron bani hmm? dan adam ne in ka bashi kace ka wannan na bashi wani asara wallahi to amma ni Allah un nema un ce ka ba wani ka bani kana ganin kyashi kamar in ka bayar kai asara hmm? Allah ce ka tuna wa in taku hasanatan duk abinda nace ka bayar in dai ka bada shi ko da kwayan zarra ne in dai mai kyau ne Allah ce yudha'ifa zai multiply maka shi zan ninninka maka shi bazan bar shi a ɗayan nan ba da minimum abin da Allah zai baka in ka aikata abun alkhairi guda ɗaya shine baka kwatankwacin shi nawa goma man ja bil hasanati falahu ashiru amsalha eh unninnin ka maka shi goma nan ya koma bakwai. ji Allah subhanahu ta'ala, wa in taku hasanata idan har da ka bayar mai kyau ne alheri ne yudha'ifa Allah zai ninninka maka wa yu'ti min ladunhu ajran aziman ya baka lada mai girman gaske a ta dalilin wannan alherin da kai daidai da kwayan zarra me yasa kake tsoron bani abu in nace ka bani inji Allah baka fa asara na'am na'am akwai tambayoyi to alhamdulillah za a amsa tambayoyi man yanda aka saba an ba tambayoyi minti goma to Allah ubangiji ya samu dace mana muwafaka sun zo mu da alaikum salam Allah saka masa da alkhairi la karba na'am ya Ah. za ka biya kafin ka shiga ne in ka shiga kai shekaran eh, saura wata ɗaya ka gudu aka daina ganin ka ba ai kafin ka shiga ne za ka biya ina fata an gane in kai wata shida ka ce za ka bar gida in wani ya shigo sai a mayar maka da kuɗinka na wata nawa yawa irin yadda ake mana a school fees ai ai school fees tam na kamawa ana resuming sai ka biya me school fees amma in kace ya karshen shekara sai an gama karatu yaro ya ce an mai transfer ka daina ganin shi kenan iyaye kuma sun sun rike kudin first term da second term da menene eh ko kuma in yazo yayi wa egg yayi menene ya gudu kenan to wannan shine abinda al'urf mutane suke mu'amala da shi a society an san kowa ya san kafin ka shiga sai ka biya to a hakan za a yi hakan za a yi wannan shine annabi ne ya yi na isarwa don ka ɗau a sallah ta yi ah, hukuncin sallah daban hukuncin tufa daban kana sallan kana sallamewa to kuma wuta tana jiranka na, na, na tufafi shi kuma shi ne ina fata an gane akwai wani malami da ya ce a menene eh, ya wani littafi ya ce ƙananan zunubai da mutane ke renawa menene istahana bihi kafirun minan nas ko menene na manta sunan littafin wato ya shi ya hada irin kanana kananan zunuban nan da mutane ke rena su yasu zamanto musu tardaki da bala'i gobe kiyama ina fata an gane ko saboda haka wandon nan da manzo Allah ya faɗa in ya wuce idon sawu zaka je wuta zaka je din tabbas akwai wani mutum daidai wannan zunubin in ya so a fito da shi sayyidina Umar lokacin da aka daba masa wuka yana cikin yana kokowa da ransa ran yana kokarin fita ana zuwa ana gaishe shi ana zuwa ana gaishe shi sai ga wani matashi yazo ya gaida shi sayyidina Umar yana kallon shi dai baya abin nan saboda magagin mutuwa haka har wannan sauran ya fita sayyidina Umar yace a kira shi aka kira shi yace daga ka shi yafi maka tsarkaka shi yafi maka tsarkaka har ana kokowa da rai amma ana umuri da kyakkyawan aiki malamai sun kawo bayani kamar haka suka ce dan Allah irin mai take wandon shi din a sa jins a take shi har duniya ta shiga da Allah a wajen da wanda ya dage nashi sama da idon sawo a wajen tendency na kwaso najasa da Allah na waye ake ganin nashi zai ɗebo najasa in aka tashi ɗeban najasa to kaga ka kullum akwai ta baba a cikin ta kenan sannan na biyu idan aka zo wajen economy ma wanda ya taka nashi ya naɗe har yayi wani irin rami mafa dun duniyan shi ta fito haka kaga gefen wandon yana wani zare zare zare zare kawai idan aka zo sabulun da wanda ya ɗaga nashi sama da idon sawu zai yi konsumin da na wancan zai yi konsumin da Allah wanne ne zai fi shan sabulu kaga a ta ɓangaren tattalin arziki ma ina naka kafi shi abun nan ina fata an gane ko sannan a kyakkyawan yanayi mai yadda za ka ga mutum ka gaya maka wane ne wancan sannan a wajen wahala wahala duk malamai sun ka iri waɗannan bayanan a takaicen takaicewa dai manzo Allah ya faɗa kuma wa huwa sadiqul masduq mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa irin waɗannan ƙanana abubuwan da ake rena manzo Allah sassala ya ce wallahi akwai ranar da mutum zai zo ya shiga aljanna sai a nuna masa a bincika me ya ɗaukaka shi me ya zamanto sababin shigan aljannan nashi sai ya zamanto wani aikin alheri ƙarami da yake renawa baya ganin girman shi baya expecting wani abu ne inda ya yi shi ma har ya manta ma ya yi shi sai a samu shi ya ɗaukaka shi ya ɗaukaka darajan shi ya kai shi wannan matsayin aljanna to haka nan ma zunubi abinda kake rena kake ganin ba komai bane is nothing inda ka ɗan yi wannan abu ma nan ma ka mance da shi don baka ɗauke shi komai ba in aka je he ka samu shi ya dulmu yadda mutum cikin wuta shi yasa malamai suke cewa kar ka ga kankancin hanin abu idan aka hana ka kar ka ga wai karami ne a'a ka ga girman wanda yace kar yi din ne haka nan makarka ga kankancin abin da aka ce ka yi shi ka rena shi a'a ka kalli girman wanda aka ce wanda ya ce ka yi ɗin lalle za ka san abun da girma ka san Allah subhanahu wata'ala a matsayin shi ya wuce a eh, eh, eh, murnin shi ya zama zamanto akan abubuwa na banza wanda ba su da fa'ida har in yace bar abu ko ka yi shi to ka tabbata umurni ne daga babba to lalle wannan abun ma babba ne komai kankantan shi a idonka babba ne Allah sa mu dace ah, sai da fili eh, na'am amma sai da ya ba fili cewa ya sai ba da kudin ba ta da ya ga ya ya a wasu lokaci da a yanzu ya da ya ba Ah. <laughs> to a takaicen ya ce wa mai filin ya sayar ba a sayar ba bai gaya masa ba E to idan ya kama mai kudin miliyan goma mai kudin zai ce kai filin nan fa yanzu ya fi haka kaga dole ya nemo shida shi ya janyo wa kanshi kuma irin waɗannan abubuwan 'yan uwa musulmi mu rika gane baka da garanti za ka rayu fa ka ci haƙƙin mutum ka ce sai bayan shekara biyu za ka ba shi miliyan goma amana fa da yadda da amincewa ne ya sa ya baka ka sayar mai kuma ka sayar ma bawan Allah nan kuɗi duk wanda ya ce ka mai da abu fa yana da wata buƙata a lokacin wataƙila bukatun nashi sun fi ƙarfi ya danne ne saboda yana ganin ba a samu mai saya ba ashe an daɗe da samu to kaga wannan ka ci amana kuma ka sanya shi a hali wanda yake wata wataƙila wani abun shi ma ya tozarta ko mutuncin shi ya zuba saboda da an ya samu kuɗin a lokacin da ya toshe wancan kafan to wannan babu kyau gaskiya har a cin amana ne kuma ha'inci ne bai dace ba kuma idan shekara ta zagayo har bayan shekara biyu din mai kuɗin zai iya ce kai filin nan fa yanzu ya fi haka a shekara biyu da suka wuce ne goma amma yanzu a je a kawo dillalai su sake tayawa ka fa shiga mutum fa ya fa shiga ya fa shiga dole ka nemo shida na? ok sha uku dole fa ka nemo miliyon uku fa ko kuma gaskiya ta fito ka ci a ga yadda abun yake gashi gashi gashi kaga mutunci ya zuba babu kyau alal hakika yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan kasuwa da mai sayar da mai sayarwa su zamanto masu gaskiya a tsakaninsu babu yaudara babu ha'inci su bayyana haƙiƙanin abu yanda yake wannan shi ne masu baran addu'o'i kamar mu kenan sai a samu a ciki yanda za mu sa ku gaba ɗaya akwai wani sako daga state independent electoral commission wato hukuman a zaɓe ɗin nan ko kuma mai bada katin zaɓe ana sanarwa al'ummar musulmi gaba ɗaya wanda bai karɓi asalin permanent voters card ɗin shi ba katin zaɓen shi na dindindin wanda bai karɓa ba ya je wato magajin gari ya je magajin gari nan a kaduna north a secretariat amma opposite ɗin police station akwai inda ake bayarwa suna nan a jibge duk wanda bai samu nashi ba don allah ya je ya karɓa suna roƙo suna roƙo kowa ya je ya karɓa in ka je karɓan kuma ka ga na wani ɗan uwanka da ka sani shi ma za ka iya karɓa masa wannan katin kar a yi sakaci da shi kar a yi sakaci da shi idan gwamnati ne ta ce za ta ba ‘yan ƙasa abu ko dutse ne je ka karɓi naka ka ajiye shi a kofan gida haƙƙi ne haƙƙi ne je ka karɓa ka ajiye saboda haka wannan shine saƙon da Allah aje magajin gari a Kaduna North Local Government opposite ɗin police station a INEC office ina fata an gane ko Allah ubangiji ya samu dace Allah ubangiji mana muwafaka اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين